baby <laughs> natural kin je ana natural baby ina son ka a'a ta aini shi yasa nake son ki saboda duk in na kwaso takwakiya na kina biye min kuma duk abin da aka sa ku yi sa kuke yi wallahi tallahi haba aini abin da yasa ni in kika dauki shiru to kina dawowa daga kan talon magana kike sake magana da kyau a'a ai ta abin da zai sa bariki mi bariki kunya a bariki mi bana ba kunya ta gaya muku mutumin yana ja wallahi a iya wuya wannan kan Allah ko Allah ai da bariki ta ji kunya garin ni na ji Allah a'a tana can tana sinkin ta tafi duniyar sinkin ji bature kuma abin da ya sa nake son kowace da abkiwon wanda ya karfe ta ke na ka abawa ne ko ke kuma zuka eh a fitar da haƙi sannan sa haƙi ya fita kamar babur haka take duk haɗewa take ka ji babban kai wadda ba wadda ba tau tau tau ai babban kai ai babban kai shine bature yake cewa sis give sis give ne kanta Allah sis give ne ani abin da zai sa bariki ya ji kunya ne ba da bariki ta ji kunya gare ni in ji kunya Allah <laughs> ah, wallahi da bariki ta ji kunya ni gari na ji kunya Allah da ba so na duk irin gidajen nan na a abolewa ko ina in yi kwaina kuma in kankashi. Allah! <laughs> Allah! Kucas! <laughs> Ai, kun san wani abu ne? Ni na zo muku da wani farin cikin dan faranta muku. Allah baby. Allah baby. <laughs> Akuya baba ta na je na siyar. Dan Allah. Ha? Kai ka ce yau za a shara kwasha. A ga ta ce mun. ce baba ga abin da ya faru tun tafiya ni kuma na kama na siyar saboda in zo in sa ku ji daɗi ni na san kana so na a ke ba na san ke har kake abin da kike kurba ba eh, ke kuma na san afawa kike ko zuwa na yi baba ta bata sani ba kin san ta yi tafiya ai yau za ce na kwana na Allah babban ta na ɗauka na je tsira ai jikiyarta na je na tsira Don zo kai a faranta muku. Allah. Ai a ci da ku ji kunci to wallahi da ran ga wani ya ji kunci katon banza katulan makasula. Allah baby. Ah, ki sai kayan haɗin ki kawai. Bara in yi wani kaza babban yara. Ke ki ta haka. Ko kuma haka sai ku sai ku raba akan aiki kawai. gaskiya ne wannan iya wuya ana tare gaskiya komai wuya mana tare da kai eh, yana lafi. Eh, <laughs> wani yaro da ya waka ya ce komai wuya ina tare da yi yana shi ma ina tare da kai yi akwai amana Kawata ba za ki karɓa ki zaba ne ba. Ni kin san na saka katako wancan bangaren. Ha baki kuwa. Hayaki fadar ne don Allah ki karɓa ki sha ma. Ba na sha sai ne mis. <laughs> A'a abin na yi ne. In ba mis ba ta sha to mu bari mu je. Ki ka sha. Hajjaju. Zan tafi. To, alƙawari. kina tunanin giba zan iya rike miki alƙawari bane ba a'a ba wai ba za ka iya rike alƙawari ba na dai tuna maka ne dai kawai kin san yadda yake a hannuna kuwa ko yanzu ma kawai zan wuce in tafi gida ne saboda an bugu min waya ana so a yi magana da ni amma ba da iya Allah yadda zan ba. zan wuce manyan yara Bros za ka wuce. Gaskiya ne manyan yara. A ci gaba da haka. Za mu ga. Bari mu ƙara a je su kaya. Ok, to mun gode sosai, mun gode sosai. Kuna ya miki. Wannan ya kamata in ɗan haka da su saba. Kuna da matsala wallahi. Wannan kuɗin Wannan kuɗin mu siyo kol mu siyo flavor mu zo mu haɗa mu siyo kuma mix eh, mu zo mu ɗora daga inda muka tsaya shi ne kawai magana ai kun san mu ba ma Allah kar ku ba da mu mana mutum ɗaya ya haɗa ba wai sai kun tsaya kuna wani kacci na ci Babban yayi yi ɗale su aiki suke so ne musu kasu ba. Ai kamar da a raba kawai. Shi mana ba alaikum salam. Aladu. Na gajiya. Na gajiya ina Lafiya lau. Na gajiya. Na nan Lafiya lau ya gida ya aiki. Alhamdulillah. Wato Asaba abin da yake tafa da ni. Na zo ne yi muku nasiha akan ku ji tsoron Allah a gudanar da komai za ku yi. Hanyar da kuka ɗauka ba mai ɓullewa ba ce. Ta yaya daga mutuwar mahaifinku ku dinka zuwa kuna tara mata da maza ana iho-iho ana shaye-shaye. Wannan ba daidai ba ne. Wannan abin da kuka ya saba addini da al'ada. yanzu shi mahaifin naku kun yi masa adalci kenan kuma ani abin da nake so da ku shi ne dan Allah ku nutsu ku shirye ku kama kanku har Allah ya kawo muku mazajen aure ku yi aure shi kenan an wuce gura. saboda haka ni abin da nake so da ku dan Allah ku tsaya ku nutsu ku zama mutanen kirki har Allah ya kawo muku mazajen aure ku aure a wuce gura. muna da mata muna da 'ya'ya wannan abubuwan da kuke yi idan suna shiga gidan nan suna gani to za su ɗauka wani abin arziki kuke yi za su koyi da abin da kuke yi wanda kuma hakan ba daidai ba ne shi kansa yanzu mahaifinku kun yi masa adalci kenan to dan Allah dan annabi ku nutsu ku zo mutanen kirki jajiba jajiban mata ba na ku bane ku rike marecin ku to a matsayina na makoci wanda muke zaman lafiya da ku muka rabu lafiya da mahaifinku domin ko cacar baki ba mu taɓa yi ba to ni ko ba zan zuba ido ina ganin wannan abin yana faruwa mai gumba idan muka yi haka wallahi mun ci amanar mahaifinku saboda haka wannan nasiha ce na zo ne muku dan Allah dan annabi ku nutsu ku zama mutanen kwarai wannan shine babban buri duk garin nan zagin ku ake sai ka ce ku kaɗai ne dan layi mun shiru daman kai ne munafikin da kake zuwa layi da unguwa unguwa kake gulman mu sa'idanawa ka zo ne kai gulman mu to ka saurara tun wurka kiyaye ni ban da mutunci da kake gani na ba na san munafunci tsohon munafi asaba ni kike ga haka na gaya maka yanzu ke da nake ganin ki hankalalliya ke da nake ganin ki hankalalliya ni kike duba tsabar ido da ke cewa munafi kar karka ƙara gani na hankalalliya me yake faruwa ne wannan munafikin sa'idanawa wai shi yazo yake cewa wai gidanmu muna shaye-shaye mu muna tara maza muna menene muna menene to sai me kana ba mu ci ko kana ba mu sha gidan haya ne gidanmu ne ba gidanka ba ni fa ba magana ce ta sai ido ba haƙƙi ne na makotaka muna da ƴaƴa muna da mata suna kare kai na tsakanin ku ba zai ku zo ku gurɓata mana to gidan haya ne to kuma shikenan dan mahaifin ku ya mutu yanzu kun masa adalci kenan to me naka a ciki me naka a ciki nyanyan nyanyan yan ka zo ka da mutane da wani kaga daga yau kar ka ƙara kallo na mai mutunci daga yau ka kalle ni mara mutunci daga yau ka ƙara kallo na mai mutunci sai na watsa ka haka kika ce na faɗa To shikenan. Don Allah fita ka bamu guri. Na san mataki. Kauce da Allah ka bamu guri. Mu je zuwa kira. Alhaji barka da barka ne. Ba lafiya. Ina Alhamdulillah. Lafiya ya gida. Ya mutan gida. Lafiya Ya kowa da kowa. To alhamdulillah. iyalin lafiya ko? Ah, lafiya ya al'amuran rayuwa. Alhamdulillah da godiya. Alhaji ai na zo so akalla na zo so uku ba same ka ba. Kuma na yi ƙoƙarin kiran ka a waya ma bata shiga ba. To Alhaji wani al'amari ne yake tafa da ni wanda abin ya shafe mu ya shafe ku gaba ɗaya ‘ya'yan yayanka eh. alhaji ilu mai rasuwa wato da asabe da suruma eh. ba su da aiki sai tara riɗa-riɗan ‘yan mata a cikin gidan nan hmm. ai ta shaye-shaye ana iho-iho tsakani da Allah a tarbiyya ta musulmi ta bahaushe wannan ba daidai ba ne addini da al'ada bai da wannan ba da kaina na taka na je na sami yaran nan ina ganin mun yi rabuwar lafiya da mahaifinsu lafiya muka zauna amma suka dinka yi mun fitsara ta inda suka shiga ba ta nan suke fita ba suka riga farfada mun maganganu to ni abin da na duba muna da 'ya'ya muna da mata kuma dukkaninsu suna kare kai na tsakaninsu musamman mata su yanzu sashin su mazubincin sashi ne yanzu a ribace su zuwa wani gurbataccen tunani abu ne wanda yake mai sauki to gaskiya alaji ni ba zan iya jura ba amma a matsayinka na ƙanin mahaifinsu shi ne ni ba ƙara na kawo ba magana ce na kawo maka cewa lalle lalle a tsawatar musu su daina wannan abin su daina tara mana gurɓatattun mata ana zo ana ta ihu ana damu da ihu ana shaye shaye idan kuma ba su ji maganar ka ba to ni abin da zan iya na gaba zan ɗauki matakin hukuma zan sanar da hukumar da abin ya shafa to a yi haƙuri a ƙara hakuri, a ba mu lokaci mu zan gansu kuma zan ja musu kuɗi. wannan shine abin da yake tafi da ni alhaji kuma ka san ni wannan magana ma ban taɓa sanin cewa suna yin wannan al'abubuwan ba sai yanzu to amma na farko dai ina baka hakuri. abu na biyu kuma hakurin da zan daɗa ƙara ma ka yi shine takawar da kai kaje har suka yi maka rashin kunya to da ka gani da ka sani nan ɗin ka fara zuwa tukunna idan ka zo ka same ni ni sai in je kaga abin da suka yi maka ni ai ba su isa su ba haka to don haka ka yi haƙuri kuma zan same su in Allah ya yarda sai ne wa tufka hanci gaskiya ne to dama alhaji ni dalilin abin da ya sa na je gurin su saboda duk ana tare ana zaune lafiya mahaifinsu har ya bar duniya ko cace baki ba taɓa yi ba to ya kamata ma su duba wannan mutuntakar to saboda haka da Allah alhaji a yi ƙoƙari a same su gaskiya mu ana takura mana mu ba mai gamsu da wannan ba ba don komai ba saboda goban 'ya'yanmu muke tunani wannan abin da suke haɗuwa suke yi a cikin gidan nan gaba 'ya'yanmu suna shiga gidan za su ɗauka abin arziki ne za su yi koyi da wannan abu to alhaji wannan da kaji shine abin da yake tafi da ni dan Allah ayi kokari a je a samu yaran idan kuma hakan ba ta samu ba to gaskiya ni zan je in kai gaba babu damu yawa to shikenan a huta lafiya babu damu nagode kwarai da gaske thank you